dama dai jami'an tsaro sun faɗa sun ƙara duk wanda ya ce ba za a zauna lafiya ba shi ma bai isa ba aka zalaka ba zai taɓa yiwuwa ya zauna lafiya ba al'umma ku dakata ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin yadda aka samu babban nasarar tsince waɗanda suka dami al'umma daga cikin mutane. sama da mutum 90 sun fada hannu har ma da waɗanda aka harba garin kama su a lokacin suna ƙoƙarin aikata mugun abu kamar yadda suka saba wannan nasara da aka samu ta sa al'umma sun yi matuƙar jin daɗi da farin ciki duba da yadda jami'an tsaron ke aiki tukuru wajen shafewa da goge duk waɗannan mutane waɗanda suka zaɓi mummunan tafarki na tada hankalin al'umma ta da zaune tsaye Za mu samu ku cikakken wannan bidiyo domin ji da ganin babban nasarar da aka samu abin mamaki adda wani wanda aka kama wanda a cikin watan azumi ya kasance yana shiga gidan matan aure ya musu fyaɗe ya kuma kwace musu dukiyarsu da kuma wani wanda ya masa kansa barazana akan zai kidnapping ɗinta ko kuma matarsa ta koma gida. Akwai dai masu laifi kala-kala masu tarin yawa waɗanda aka kama ku dai tsaya ku kalli wannan bidiyo domin ji da ganin komai. kai mu samu ku cikakken wannan bidiyo muna sanar da kutun nan in yau ne zuwan ku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe haka zalika ku danna alamar ƙararrawar sanarwa kamar haka rundunar 'yan sanda ta jihar katsina ta samu nasarar kama masu kwacen waya da fara bin umarnin harbi ga barayin wayar da rundunar ta 'yan sanda ta bayar ga jami'anta kakakin rundunar csp isa gambo ya bayyana hakan ga manema labarai a lokacin da yake gabatar da waɗanda rundunar ta kama da zargin aikata laifuka daban-daban rundunar ta 'yan sanda ta kama ƙauraye fiye da saba'in tare da harbin wani ƙauren a kafar shi a daidai lokacin da yake yunkurin fashin waya daga hannun wani. Yau da yadda Ubangiji muke gabatar muku da cewa rundunar 'yan sanda ta yi nasarar kama irin waɗannan ɓata gari su 72 kamar yadda kuke ganin su ga nan. Kuma a cikin 72 nan da yawa daga cikinsu ana zargin su da laifuka kala-kala. Haka zalika ta ci nasarar kama wani mai shekaru 23 da ake zargi da yi wa matan aure fyaɗe a lokacin Ramadana a garin Daura da wani mai shekaru 17 da ake zargi da kisan wani matashi mai sayar da wayar hannu. A ina kake da zama a Daura? Me ya faru? To kafin azumi eh na je na shiga gidan mata biyu. Ka shiga gidan mata biyu? Eh. Aha. Na yi musu rafin. Ya kai kai? Na an shi wayoyinsu. ta ya kake yi kwankwama ne kamar yadda ka yi jawabi mm, ka daga murya ka mana kamar yadda ya jawabi eh. sai na kwankwama sai suka bude sai na rufe kofan gida sai na yi amfani da su sai na an shuwa a ai kawai kana shiga gida ba zai yi kawai mace kai amfani da ita ba sai ka yi mata wani abu ai na fi doka mata wani sai na ce kada ta yi kada ta yi in ta yi zan kashe ta a cewar rundunar 'yan sandan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 a kullum a kowace rana dama dai ana jan hankalin waɗanda suka zaɓi irin wannan mugun tafarki akan mutum ya gaggawa sauka ba mafita ba ce kulba jima kulba daɗe wata rana za ka faɗa hannu matsalar kwacen waya matsala ce wadda a halin da ake ciki yanzu za a iya cewa lamarin ya fara ƙarfafa da lamari ne wanda ya jifa jifa za ka samu rahoto akan tsautsar yasa an kwace mawana waya wasu sun bijiro sun kwace mai waya to halin da ake ciki yanzu matasa da dama sun ɗau wannan tafarki ko a ce sun maida shi sana'a wanda dalilin haka ne yasa jami'an tsaro suka fusata suke aiki tukuru domin ya kasance an daƙila wannan mugun abu Jihar Katsina na ɗaya daga cikin jihohin da jami'an tsaronta ke aiki tukuru babu dare babu rana ba ranar hutu. Haka zalika kwalliya na matukar biyan kuɗin sabulu sakamakon irin wannan aiki da suke tukuru duba da irin nasarorin da akan samu na kama ɓata gari. Waɗannan matasa 'yan kwacen waya da sauran laifuffuka ba iya jihar Katsina ba kamar abin da ke faruwa a jihar Kano. wanda kusan a duk 'yan satattuka, sai kaga an kama mutane masu tarin yawa waɗanda suke aikata irin wannan mugun abu abin takaici kuma a cikin bidiyon akwai wani matashi wanda kuka gani wanda ya miƙe ko kuma a ce wanda ake magana a kansa wanda ya kasance yana gudanar da fyaɗe a kan matan aure mutane da dama sun tar da allah wadai da abin da wannan matashi ke aikatawa aka zalika sun godiya ga jami'an tsaro gudun fa irin wannan rana ta cikar dubu radda za a kama mutum ya girba abin da yake shukawa ya yasa ake jan hankalin mutane akan mu rika aikata alkhairi duk abin da za ka aikata ka tambayi kanka shin wannan daidai ne ko ba daidai ba sakamakon duk irin asirin da kai wajen ganin ka in ka ta kana samun nasara akwai ranar da za ka fada hannu daga lokacin da ya kasance asirinka ya tonu an kama ka za a hukunta ka daidai da abin da ka aikata ba ma nan iya musifar take ba matancinka kenan ya zube ba kuma iya na haka ɗaya ba in kana da ya'ya da nasu ka haɗa ka zabbai haka zalika in kana da iyaye ka haɗa da nasu ka zabbai amma da na 'yan garinku sakamakon in za a ba da misali za a ce garin su wane wanda ke kazan nan haka zalika kun ga takun sakar abin da ya faru da wani matashi wanda ya yunkurin sawa za a yi kidnapping din sagakarsa sakamakon ta hana matarsa ta koma gida kamar yadda rahotannin suka nuna a kullum dai a kowace rana za ku ga ana iya bakin kokari wajen kama irin waɗannan mutane waɗanda suka zaɓi wannan tafarki na tada zaune tsaye ba ana haka bane don komai ana yi ne don ya kasance a samu tsaro da zaman lafiya ma'ana al'umma su dawo su ci gaba da rayuwarsu ta daɗi a zamanin da can baya duk babu irin waɗannan abubuwan daga baya ne yanzu da mutane suke son arziki a banza a kwance haka nan sai mutum ya ɗau zabgirgiya wuƙa ko bindiga ko kuma wani makami ya zama azzalimi ya ce a haka yake son tarawa wanda a dalilin irin wannan mugun abu mutane da dama sun bakunci lahira mutane da dama kuma sun faɗa hannu an hukunta su daidai da abin da suka aikata Allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara shiryar da mu. Arewacin Najeriya yanki ne mai faɗin gaske, haka zalika yanki ne wanda ya tara mutane kala-kala. Haka zalika yanki ne wanda ya tara matasa masu tarin yawa wanda a dalilin haka ya sa matasan a halin da ake ciki yanzu wasu ke sauka daga bisa tafarki ingantacce suke hawa mummunan tafarki. abin takaici sai an kama ana bincike sai ga matasan duka shekarunsu kalilan ne sai an tambaya sai ka ji mutum ya ce shekararsa ashirin ashirin da ɗaya da biyu da uku Kayan ma ka ji ɗan shekara ashirin da biyar sai a daɗe wanda wannan lamari shine mafi girman abin da ke ɗaga wa mutane hankali sakamakon ana ganin matashi shine mutum mai daraja wanda rayuwarsa take a halin da ake ciki yanzu akan gaba mafi girman abin da ake so a ce mutum ya rayu akai shine ya nemi ilimi ya nemi sana'a da ka nemi waɗannan abubuwan shi kenan sai dai ka ci gaba da rayuwarka a cikin daraja amma kai baka nemi sana'a ba baka nemi ilimi ba sai ka ɗau wuƙa a haka kake son ka tara ma'ana yi mutane barazana kana anshe musu dukiyoyinsu da sauran abubuwansu wanda suka sha wahala suka tara kai tunanin a haka kake son tarawa ko ka zauna lafiya tabbas kamar yadda jami'an tsaro suke faɗa lallai baka ɗau tafarki ingantacce ba duk kuma wanda ya ce ba za a zauna lafiya ba shine ba zai zauna lafiya ba don sai ya faɗa bala'i bala'in da sai da na sanin tafarkin da ya hau sakamakon abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba a kyale ka ka ci gaba da cutar da mutane in ka ƙarfin mutane akwai waɗanda suka yi ƙarfin ka su ne jami'an tsaro waɗanda suke aiki tukuru don neman irin ku Allah ya ƙara shiryar da mu ya ƙara ba jami'an tsaro nasara